Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausan Radio France International RFI tare da naku, na sayar Sani. Kamar da yadda kuka ji a cikin labaran namu, yau ɗaya ga watan Mayu ita ce ranar ma'aikata ta duniya. bikin da a bana ana iya cewa ana gudanar da shi ne cikin yanayi na tsadar rayuwa a mafi yawan kasashen duniya wannan shine ne da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa sunana kwamar tiliyasu yakuba Dikawa mamba kungiyar muryar matasan afirka daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da maudu'i da kuka bamu mu tofa albarkacin bakinmu a game da ware ranar ɗaya ga watan mayu na kowace shekara da majalisar ɗinkin duniya ta yi domin bikin ranar ma'aikata hakika hakan abu ne mai kyau kuma abun farin ciki ne muna taya ma'aikatan kasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya murnar wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware a domin su sai dai kashi ma'aikatan kasashen mu na afirka na fuskantar kalubale daban-daban sakamakon rugujewar tattalin arziki da kasashenmu na Afirka ke fuskanta. Wasu ma'aikatan na fuskantar kora daga ma'aikatan gwamnati, wasu na fuskantar kora daga kamfanoni masu zaman kansu domin sakamakon rugujewar tattalin arziki da kasashenmu na Afirka ke fuskanta muna musu fatan alkhairi. Muna taya su murna sakamakon wannan bikin ranar ma'aikata da ake gudanarwa muna fatan Allah ya sa a yi wannan biki lafiya a kammala lafiya. Suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakori da ke jihar katsina a tarayyar najeriya ware ranar ɗaya ga watan mayu a matsayin ranar ma'aikata ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta yi abu ne mai kyau sai dai ranar ta zo daidai da ainihin mafi akasarin ma'aikata musamman mu a najeriya suna cikin wani mawuyacin hali na ainihin kuncin rayuwa duk da ainihin hukumomi sun yi karin albashi zuwa dubu saba'in to za ka samu cewar ainihin wannan dubu saba'in din ba ta iya biyan ainihin bukatun da ke kan ma'aikatan tunda lokacin da aka ce an yi wannan ƙari sai gashi kuma gwamnati ta janye tallafin man fetur ta janye tallafin wutan lantarki wanda aka ƙara jiho mutane cikin kuncin rayuwa za ka samu ma'aikaci albashin da ake biyan sa ba zai iya ainihin ya biya kuɗin wuta ya biya kuɗin ruwa ya biya kuɗin haya hau abin hawa tafi wuraren aikin shi zaka samu cewa wannan albashin ba zai ishe su ba to muna fata gwamnatoci za su yi amfani da wannan rana domin ganin sun sake lalubo bakin zaren warware ainihin wannan matsala da ainihin ma'aikata suke ciki rabiu nuhu na buka da karamar hukumar bakure da ke jihar katsina a tarayyar najeriya sashen hausa na radio france international mai magana ya huza abubakar gora gwandon jihar kebin tarayyar najeriya dangane da maudu'in kuna yau kan ranar ma'aikata alal hakikanin gaskiya wannan ranar ta ma'aikata ta zoma wasu ma'aikatan tarayyar najeriya cikin wani hali da yake ana fama da tsadar rayuwa kuma ga darajar naira dai ba ta da wani abin nan daraja yadda mutumin da ke ansar dubu saba'in ko kuma ƙasa ga dubu saba'in misali don saboda ma wannan albashin da aka ce an gyara an gyara ne ga ainihin sabbin doka amma ma'aikatan da ke aiki a can baya har yanzu ga har yanzu ana biyan su ƙasa ga dubu saba'in wani kuma za ka same su ya shekara goma yana da mata da 'ya'ya kamar hudu ko biyar amma har yanzu ga da wancan tsohon albashin ne gaban shi ta za a yi wannan ya ɗauki nawan gidan shi ya kamata gwamnati ta gyara albashi domin a samu walwala na gode mai magana ya huza abubakar gora gwamnatin jihar kebbi tare najeriya sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar neja muna muku fata alkhairi ma'aikatan gidan faransa hakikanin gaskiya a ƙasa ta najeriya dai ma'aikata sai dai mu ci abin tausayi ne musamman ma babu kamar ma'aikatu ainihin na gwamnati waɗanda yake daganci da bangaren makarantu to ba abin da suka ba wanda suka fi zama abin tausayi kamar su sai dai mai fatan ubangiji allah ya kawo musu dauki saboda ainihin a ƙasa ta najeriya musamman ƙananan ma'aikatu ba su samu haƙƙin su bisa ga yadda ya kamata duk za ka ga ma'aikaci yanzu wallahi abin tausayi ne sai dai muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi Allah ya kawo mana gwamnati wadda take mai tausayin talakawa mai tausayin na ƙasa gare ta ba wadda kowane lokaci muna abin da Allah wa dare ba. Kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. hakanan kai ma mai sauraro da ke son bayyana ra'ayoyinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba Radio Faransa International mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhalat Kaduna karamar hukumar Kacce a garin Katari alal hakika wannan dama da kuka mu tofa albarkacin bakinmu dangane da wannan rana ta ɗaya ga wata da ma'aikata ke bukukuwa na ranarsu mu dai anan dai sai dai mu ce to Allah dai ya gyara domin dai ma'aikatanmu sojoji ne malamai ne 'yan sanda ne likitoci har yau dai a dan najeriya ba su daina korafi wa dangane da rashin ingancin albashi wani lokacin ko da an sa albashin sai ka ga biyan ya yi wahala nan tuntun aka karawa malaman jiha minimum wage na naira dubu saba'in duk wata amma har yanzu korafi suke ba a fara biyan su ba gidan rediyo faransa mai magana lawal manchester kan ba jihar tarayyar najeriya yau ce ranar ma'aikata ta duniya muna taya su muna duk inda ma'aikaci yake musamman ma'aikatanmu na gida najeriya muna taya ku murna sai dai babban abin bakin ciki ga ma'aikatan mu na gida Najeriya shine rashin albashi yau an kai albashi an ce karancin albashi an kai shi naira dubu saba'in amma idan ka duba da Allah menene dubu saba'in za su yi ko rabin buwa sai ma'aikaci ga iyali ga ɗaukar laluran makaranta ga rashin lafiya sabulan wanka da na wanki wallahi wanga abu bai kamata ba ya kamata mu shiga shugabanni ku duba ku ji tausayin wa'annan ma'aikata da kuke tare da su ku kuna mamaye makudan kuɗi kuna tura asusun ku su kuma ma'aikata suna fama da talauci bai yi ba haka nan rafi dubin gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku to alhamdulillahi muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci na ranar sallah ma'aikata ta duniya kenan zai wanda wani dama don in ƙara jinjinawa ma'aikata a kowane fanni yadda suke ba da gudunmawa ga al'umma kuma muna fata su ƙara zage damtse su kara ba da gudunmawa yadda yadda suke baya kenan duk abin da zai amfani al'umma mu dai muna ba su shawara su ci gaba da yin shi. Na Naku Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To kamar dai yau da take ɗaya ga watan Mayu kuma rana ce wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da ma'aikata musamman ma na gwamnati. To a hakikanin gaskiya ne kamar yadda dai aka saba kallon wannan rana tana zuwa mafi yawanci da wani kunci da kuma wani talauci ga masu ma'aikata kenan duba da zaka ga cewa musamman yanzu a nan Najeriya ai akwai tsarin biyan albashi wadda aka fito da shi na naira dubu saba'in mafi karancin albashi a Najeriya to amma wallahi har yanzu wasu jihohin ba su ƙudiri aniyar ci gaba da biyan wannan abin ba wasu ma'aikatan ma har yanzu tun da aka ayyana cewa a ci gaba da biya wallahi har yanzu wasu ba a taɓa biyan su da wannan naira dubu saba'in sabon albashi ba to fatan mu dai ga hukumomi akwai buƙatar su ci gaba da bada haƙƙin wa'annan ma'aikata ɗin domin su ci gaba da yin aiki kamar yadda ya dace. Madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro. da ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International. Musamman injiniyan namu ne yau Ibrahim Tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Naku, Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.